tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin najeriya da ke maiduguri major general ibrahim manu yusuf ya yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa 'yan boko haram ke garkuwa da fararen hula Muna kai munanan hare-hare kan mayakan Boko Haram don ceto fararen hula da ake garkuwa da su. Wani lokaci jama'a ba san me ke sa 'yan Boko Haram ke garkuwa da fararen hula ba. suna amfani da su ne a matsayin bayi suke masu noma ko dafa abinci wani lokaci kuma suna amfani da su ne a matsayin kandagarki na suna rikitar da tunaninsu domin lokacin da dakaranmu za su kai farmaki muna amfani da amsa kowa inda muke shaida ga faran hula da aka yi garkuwa da su cewar ga wuraren da za su bi domin su kuta amma saboda irin yadda 'yan boko haram suke gaya musu cewar idan suka kuskure suka fito to sojoji za su kashe su sai su kyamun cewa su fito din major general ibrahim manu Yusuf kazalika ya kuma yi tsokaci kan irin tsarin da ake bi wurin taimaka faran hulan. Eh, mun samar da tuddan mun tsira inda duk wanda ake garkuwa da shi in yi fito wurin to ya tsira domin in ka san girman jihar borno kadai ita kadai fa ta fi girman jihohin kudu maso yamma baki daya don haka ba zai yiwu a ce an sanya soja a kowane wuri ba daga watan janairun wannan shekara zuwa ran biyar ga watan mayu mun iya kubutar da akalla mutane sama da dubu uku da yan boko haram suka garkuwa da su galibi a cikin dajin sambisa musamman ma wuraren kan iyakar najeriya da kamaru kuma wannan adadi fa bai kunshi waɗanda suka yi amfani da damar kai haramu ba suka fito da kawunan su. And this figure does not include those that came out on their own because to take advantage of our actions. Kuma na tambayi wani likita mai aikin agaji Dr. Sale Abba ko menene 'yan gudun hijira suka fi tsananin bukata a halin yanzu? Na ɗaya dai babban abin da ya fi kowanne wanda dan adam yake bukata shine kwanciyar hankali. Wato ya ziga ya kwanta ba tare da yana tunanin me zai faru a wannan ranar da shi ba. Wato kamar ko wani bom ko wani bindiga ko wani abu. Bayan wannan shine kuma ci da sha sa'annan na uku kuma muhalli wayannan su ne da abubuwan da ake cewa basic needs in kai wayannan sauran abubuwa da suke biyo baya shine kaman ilimi sana'o'i hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria.